Hausawa Top TV tashar al'umma. Masu saurare "Barkan mu da warhaka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na zazzafar muhawara da za mu kawo muku a kan ƙasar jamhuriyar Nijar a duba da abubuwan da suke faruwa labisanninu kan batun zancen ƙasa da kuma kishin ƙasa da kuma tafiyar ƙasa a dangane da juyin mulki da ya faru ƙasar jamhuriyar Nijar. inda a yanzu abubuwa da dama sun sauya a ƙasar jamhuriyar Nijar yayin da cigaba ya fara tunkaro ƙasar inda a yanzu aka kori turawan Faransa daga ƙasar yanzu ma ga turawan Amurka su ma ana shirin fitar da su daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Haka zalika da ci gaba na mai da ƙasar take samu da kuma abubuwa dai da dama da ƙasar jamhuriyar Nijar take da su a yanzu. waɗanda sojojin nan na cnsp suke iyaka bakin ƙoƙarinsu wajen ceto ƙasar daga ƙangin da take ciki dama tun zuwan sojin cnsp sun bayyana cewa zancen ƙasa ne kawai labisanino domin samarwa da ƙasa wadataccen abin da 'yan ƙasa ke da bukata tare da korar dukkan wasu 'yan kama karya daga ƙasar a yanzu ba saurare ku gyara zama domin jin wannan zazzafin muhawara da wasu samari 'yan ƙasar Nijar da kuma Hajiya Maimuna da aka gayyata. Inda za ku ji abubuwa da dama da suka bayyana a dangane da yadda ƙasar a yanzu take tafiya bisa tsarin yadda ya kamata a ci gaba yana zuwa. Ba tare da ɓata lokaci ba ga wannan muhawara ku je. a wannan makon da abinda za mu mai da hankali a kai shine yau kusan watanni tara kenan da ake cikin watan tsarin mulki na sojoji bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yulin shekarar bara wanda kuma haka din ya sa ne za a iya cewa kasar ta Nijar ta shiga cikin sabuwar tafiya domin kuwa tun daga juyin mulkin kawo yanzu ana ganin sauye-sauye da kuma irin matakan da su sojin suke ɗauka na raba gari da waɗansu kasashe da ake ganin tamkar kasashe ne da ke da salon watan mulkin nuna mulkin mallaka ga kasar ta Nijar biyar to watanni kusan tara kenan da ake ta gangami na kawo goyon baya ga su waɗannan sojin da suka yi shi mulki an shi ana kawo goyon bayan da kuma nuna kin jinin watan sojoji na kasashen waje da kuma yadda suke hulɗa da ƙasar ta nijar bayan waɗannan gangamin da kuma watan kawo goyon bayan da kin jinin su watan sojin kasashen waje da kuma salon kulɗa su waɗannan ƙasashen na yamma yanzu me ya kamata a ce an mayar da hankali a kai na batun gina ƙasa domin aka ce zancen ƙasa ko kuma labusani ne magana ce ake yi ta watan kishin ƙasa da makamantansu akan haka ne za mu mai da hankali a cikin wannan shirin namu na yammacin yau tare da malaman da muka gayyato a cikin zauren. a haguna a dama ku masu kallon akwatunan talabijin a kusa da ni akwai malam sanusi muhammad yana wakiltar haɗin guwar ƙungiyoyin fararen hula ne na msos wanda sanusi barka don lokaci mun gode kuma da kasancewa da mu a cikin wannan zauren sannan kuma a kusa da shi akwai malam usaini Eh, malam usaini bubakar wanda yana wakiltar kokonce shi shine shugaban haɗakan wa'insu ƙungiyoyi na matasan nijar wato masu kare 'yancin ƙasa barka malam usaini eh, barka zakari na gode na gode da kasance da mu a cikin wannan shirin sannan kuma akwai kallabi tsakanin rauna a cikin wannan shirin ca da hajiya maimuna mamman wadda kuma tana wakiltar ne haɗakan ƙungiyoyin da ke kawo goyon bayan su ga majalisar ceton ƙasa ta cnsp a barka don lokaci mun gode da kasance da mu a cikin wannan zaurin sanusi da kai zan fara eh, yau kusan watanni tara kenan da aka samu sauyin mulki daga na farar hula zuwa na sojoji sannan kuma sojojin da suka zo sun bayyana dalilansu na karɓar mulki daga farar hula kuma sun yi alkawarin cewa za su kawo sauye-sauye kamar yadda ma ake gani a zahiri sun ɗauki mataki na raba gari da waton ƙasar faransa wacce ita ce ta eh, nijar ɗin mulki na mallaka wadda tana da sojoji sama da dubu ɗaya da ta shirge a na nijar na baya-bayan nan kuma shine matakin raba gari samari na hulɗar soja da ƙasar amerika duka abubuwa ne da 'yan ƙasar nijar suka yi na'am da shi da waɗannan matakan da suke ɗauka sannan kuma akwai wasu matakan da suke ci gaba da ɗauka domin ganin cewa an samu sauye-sauye a wannan ƙasar duka an ji wannan 'yan ƙasa sun taɓa kuma sun kawo goyon baya yanzu ya kuke ganin da waɗannan matakan da su sojin suka yi ɗauka da kuma abun da ake jira ga 'yan ƙasa musamman dai matasa waɗanda su ne suka fi yawa daga cikin al'ummar wannan ƙasar kuma aka yi kiyasi za su iya kwashe kusan kashi 60 na yawan al'ummar wannan kasar bismillah to alhamdulillahi ala kulli halin na harko muna jaddada godiyanmu zuwa ga wannan gidan rediyo da talabijin mai albarka kanal 3 nijar da dama da kuke bamu mu zo mu tattauna da mu da 'yan uwanmu maza da mata bisa kan maudu'i masu mahimmancin gaske mm-hmm. game da tahiyar da ƙasa. wannan tahiya wanda ƙasanmu ta sa gaba <coughs> kowa ya san tahiya ce wanda aka shiga cikin tagadan-gadan mm-hmm. bayan an yi juyin mulki 26 ga watan da 2023 mm-hmm. misali yau kamar wata tara yadda ka kusan wata tara kusan wata tara kasanmu ta sa gaba cikin wannan tahiya gadan-gadan wanda kwamiti na koli na ceto shine ke jagorancin wannan tahiya akwai gwamnati ta rikon kwarya akwai 'yan ƙasa 'yan kungiyoyin hula malamai maza da mata matasa kowa da kowa da wannan tahiya da muka sa gaba wannan tahiya tana da shika-shikanta shine muke so mu abu na farko mai mahimmanci a zuwa 'yan eh, ƙasa kowa ya gane mhm. musamman kamar yadda ka faɗi 'yan kasa maza eh, samari maza da mata wanda su ne ɓangare mafi rinjaye na al'umma mhm. wannan tahiya ita ce tahiya ta ɗora ƙasa bisa kan turbal cin gashin kanta ta kare mutuncin ɗan ƙasa da kare arzikin ƙasa da tsarkake arzikin ƙasa akwai abubuwa masu mahimmanci wanda ya kamata ayyuka a ce an yi su a cikin ƙasa to kamar yadda ka faɗi dole ne ba a yi ba wannan tahiya yadda ya kamata sai mun raba gari da mu da wasu ƙasashe na duniya wanda suka zo suka mamaye mu suka Eh, kafa sansana na sojoji a cikin ƙasanmu kuma muke da wata halaka wanda ala kulli halin halaka ce wanda in ka tsaya ka leka ta sai ka ga ha babba ha karami ne ake mm, mm. su suke cin more wannan halakar ƙasanmu ba ta samun wani abin a zo a gani mm-hmm. <coughs> kenan abu na farko shine ya kamata a yi mm-hmm. wa'innan ƙasashe da muka raba gari da su sun ɗauke sojojinsu in ka ɗauki ƙasashen faranshi mhm. sai da aka yi kokowa tukuru sai da aka yi ruwa rana sai da aka kai ruwa rana sai da suka ga ba sarki sai Allah hmm. suka kwashe sojojinsu da kayansa suka bar ƙasar nan hmm. sojojin amurka za su tafi suma to wannan ƙasashen wanda suka tafi musamman ƙasar faranshi ta tahi ba ta sha mana lahiya ba ne hmm. akwai ma'ikwanta manyan magabata na ƙasar faranshi wanda suka yi hurici wanda suka ce ba za su yarda ba kwata-kwata su janye ko su hasa sa hannunsu cikin al'amuran kasashe ba za su yarda Nijar ta kubce musu ba za su yarda ba kasashen wannan wanda suka mallaka su kubce musu sun ja baya ne kamar inda ake ta a sake ja baya da a sake dawa kuma yanzu in ka ɗoka akwai inda suke kewaye da mu suna nan sun fake suna dogon wuya suna leko cikin ƙasanmu suna ga abin da ake yi to ita tahiyar tabbatar da incin ƙasa dole ne sai mun jajirce kamar yadda su ma kwana ne suke da ido ɗaya mu ma za mu yi kwana da ido ɗaya kamar yadda suke dogon wuya suna leko cikin ƙasanmu mu ma za mu ringa dogon wuya muna leƙa ƙasarsu da abin da suke yi da mu da maɗi kwantanmu za mu tsaya tsayin daka maganar Eh, incin ƙasa sai ya tabbata dindindin hmm. a kullum muna basa kan wannan magana ta labusan nino hmm. zancen ƙasa ne hmm. muna basan shi magana da ka faɗi dole ne cikin wannan tahiyar in ana so a tabbatar da incin ƙasa 'yan ƙasa su gani a zahiri akwai abubuwa masu mahimmanci na harko akwai matsala ta tsaro kaga da eh, sojoji suka ɗauki eh, ragamar iko sun haɗu dalilan da ya sa suka ɗauki ragamal iko mm-hmm. akwai musamman matsala ta tsaro mm-hmm. matsala ta tsaro suna nan suna aikin da ya kamata su musamman ma in an kori wa'innan wanda suke da hannu ma a cikin tada zamnatse da ta'addanci ya zamanto wannan abin ya zame mana aya ya zame mana darasi kan mu ba wani dama ya zo ya fake cikin mu duk halakar da mutum yake so mi ya ba mu makamai ya ba mu horo shine muke so in yana da wani rahoto ya ba mu rahoto kaga bayan wa'annan sun tahi ga yau mu ta samu makamai wanda za su ba ta dama ta kula ta sa ido ta ga duk abin da yake kaiwa yana zuwa a sararin samaniyar mu. wannan makamai kowa ya gansu wanda aka same su ta hanyar kasar rasha mm. mun yi halaka da kasar faranshi shekara ila bil adadi da amurka shekara ila bil adadi ta hanyar tsaro amma ko a maholki ba za su yarda su ba mu wannan makamai ba mm. da kuɗin mu bisu sai da mana wasu makamai mm. dan dai bisu so kasar mu ta zamna lahiya ta kwan lahiya ta tashi lahiya akwai magana ta cin dukiyar ƙasa almandahana da babakere da aka yi mm. kowa ya ga akwai hukuma da aka saka hukuma tana nan tana aikinta wanda ya ci dukiyar ƙasa za a matso a maida cikin bitalmanin ƙasa akwai abubuwa da dama wanda ake nan ana yi mm. amma kamar yadda ka yi shimfaɗa lalle kam zancen labusanni da zancen ƙasa mm. sai an gama labusanni da gwaisanni. sai an gama zancen ƙasa da aikin ƙasa mm. aikin ƙasa kuma na farko in ka ɗoka akwai hukumomi wanda aka saka kamar in ka ɗoka tun daga ƙololuwa ma ka ɗoki gwamnatin ita karan kanta mm. ya zamanto duk minista minista da ministirkin da aka saka da makarraban shi suna aikinsu yadda ya kamata kaga muna gani akwai ko cikin Eh, eh, minister minister akwai wanda fi sabidillahi suna nan suna aikin kasa yanda 'yan kasa suke so akwai wanda wasu suna nan ba mu ma san menene suke ba na gode muna sake dawowa bari mu je gare ka Alhaji Usaini ka ji watan da muka yi akan abin da shafi wannan tafiyar da aka dauko wanda kuma kuna ɗaya daga cikin matasan da ke gaba gaba idan aka yi kira na shirya taron gangami da kuma makamantansu eh, an ga matasa suna amsa kira sosai idan aka yi kira to abin da ake fata a nan shine ba kullum matasan su dogara kawai an ka ce a hito ba su hito du su zo su cika taro kuma an ka watse shi kenan babu wani ayi tunanin ganin shi menene ya kamata a yi bayan wanga da na yi na nuna kishin kasa me ya kamata in yi na ganin cewa ita kanta kasar ta ginu kuma ta tsaya akan kafafuwanta ba sako akwai wani karin bayani za yi akan wannan bangaren ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi bismillah to zakai nagode eh, maka da wannan dama da ka bani ta in kawo furci na baki na nima in sa a cikin wannan tayya to gaskiya lalle an yi gwagwarmaya sosai kuma ana cikin ta sai mu ce alhamdulillahi har zuwa yanzu mun gode ma Allah tunda ta ga da ake nan gayi har yanzu dai insha Allah mun ga ta ce mai kyau kuma ta ce mai haske sai mu ce kuma mun ƙara gode ma Allah Allah shi ƙara hasken wannan tahiya Allah shi kama ma Niger shi kama ma hukumomin Niger ya kare mu ya kare su duka tunda sun gwada mana hanya ta neman incin kai ta neman incin ƙasa kuma mai kyau ni zan kwara da inda ɗan uwana mamman nur ya tsaya mm, ya ce ya gani ministrori da yawa an sa su hukumomi da yawa an sa su da yawa suna aikin su yadda ya kamata mm-hmm. saura kuma vraiment ba san mi suke yi ba mm-hmm. to effectivement eh, zan ce wanga taro da ake kullu ana ca an ci a hutu a yi zancen kasa a yi gwagwarmaya saboda wasu kudurori da shugabanni suke doka saboda neman inci kai kuma da tahiya ta kasa cikin ta yadda muke da yanzu ma aka fara ga tahiya wanda suke azama kamar an kusa kara ne ko an kare sai sun mai eh, zariyar wandon su paske tahiya yanzu duk take inda tunda kokowa ce da an ka ko har yanzu ba mu kada ba mun samu nasara da bisa kan tahiya bisa shi abokin koko abokan kokowa amma dai nasara har yanzu ba ta kai dindindin tun da har yanzu ba mu kada ba da kyau yadda muke so kuma muna fatar da inda da in Allah ya raida za mu kada tun da mu gani hasken tahiya tun da mun ware yin karhin su abokan kokowa to ita dai tahiya kamar yadda mamman nuru shi ma ya gai ya ce in an ce zancen ƙasa sai a ce aikin ƙasa in an ce labusan nino kenan gwaisan nino menene gwaisan nino kun ga dai ita Nijar alhamdulillah inda muku gode mu Allah matasa suna kusan kashi saba'in cikin ɗari duk al'ummar Nijar kashi saba'in cikin ɗari duk matasa ne kenan wannan babban abu ne ma da sai mu ce mun gode ma Allah kuma waga kokowa tun da aka fara ta ai matasa ne gaba akwai kowa da kowa akwai tsohi akwai yara amma matasa da mata ba a bar su ba su ne ma gaba cikin wannan tahiya to kuma sai a ci an gode ma Allah don kenan wannan tahiya da muke nan gayi abin da yasa matasa ya kamata su gane in eh, an ce aikin kasa an ce zancen kasa an ce labusan nino an ce gwai sanni ne kenan sa dirke mutane ya kamata su maido hankalin su bisa mi za mu kawo wa namu gudunmawa biskan wannan tahiya banda an ce a hutu a hutu mai me ya kamata mu kama fiske shi su shugabanni da hukumomi su kaɗai ba su iya yin wannan tahiya sai an kama musu akwai ayyuka jewa kasan nan tana son aiki jewa tana so aiki jewa menene ni na ji daɗi wannan ma eh, wannan eh, muhawara da muke biskan zancen ta iya ƙasa don muna son wannan irin wannan na waye ma 'yan ƙasa da mu matasa da mata kai biska wannan ta iya ita wagga ta da ake yi ya kamata dunu duka duk wanda ya ce da wannan ta tahiya dan tahiya ce sai ya ce ta waye kuma ita sai ya kware tun da dare ake ganin ta mm. mu mun ganta a ƙasa mun ganta gaskiya mun ganta to yanzu ne ne kamata yanzu ana ta zancen ƙasa labusan nino wata tara mutane su dawo a koma bisa aiki mu matasa da mata mu koma bisa aiki kuma muna neman su hukumomi wa'anga jagorannin da namu da Allah ya kamuna masu albarka su kawo su ma nasu kokari su kama ma matasa da mata biskan yaga me biskan yaga sai su aka fasilite kama aka sauki ma matasa su bude nuka su bude ayyuka noma surtu noma mhm. noma da kiwo babu abin da ya kai kasashe duk da suka isa kansu noma da kiwo ne mhm. yanzu in ka ɗauki kama wani ɗan gwargwado kaɗan an ce shinkawa tana ba an ce bane ni da kaina na sabu sayan ta shinkawa goma sha bakwai mhm. ai kun gani mutane ba su taimaka ma shugabanni ba su taimaka ma kasa ba kasashe wanda suka samu kansu cikin irin waga tayya ta mu mali da burkina kun ga yanda yan eh, kasuwan sun kai ta yi sun kana su gudunmawa mai dan saboda an ga mu ba mu son aiki ne inda kowa ya tashi in kawai kuna da gona in kuna da jardin ka tashi ka ce to ni ina sa pombe ai ba shinkawa kadai da koi ba ba dole sai shinkawa kadai ake ci ba akwai abu da da ake iya yi akwai noman rani alhamdulillah kuma eh, eh, mun gode ma Allah tunda vraiment na ce eh, su hukumomi ya kamata su kana su gudunmawa na ga sun harka na su gudunmawa kuma mun gode musu tunda kun ga asusu na kasa wanda aka ce ma gidauniya ta kasa wanda ake in dala dala biyu ke gare ka tarbace tarbace kana kai kana sa mm. kun ga abin da suka ware a yankin difa ai sun ce duk cikin jihar takwas na Niger mhm. za su irin wannan aiki na noman rani za su yin gandari ai kun ga ma ita wannan eh, hukuma ta ƙasa da ake cewa ha ta fara deja akwai baraj da ake danga yi da rijiyoyi da ake wajen difa saboda a gyara gandaruruka wanda ya kamata a gyara za a sa shinkafa. matasa ne za su aiki sun ma da aikin ma gandarin ma aikin da ake na ana yi da matasa ne ake su matasa da kan sun yi to sun yi godiya bisa wannan kenan sai mu ce alhamdulillahi ta iya ta da kyau tana nan ga kyau kuma sai mu gode ma Allah don ku za mu ƙara shinshina musu kuma su ci gaba da yin irin wannan sai a yi do tsari iri-iri wanda matasan nan masu hitowa suna in an ci a hoto su yi kokowa sun ce yau sai dai an kashe su sannan za a kai ga namu shugabanni a samu a musu tsari iri-iri tsari akwai tsaruka da da ya kamata a yi kuma sun gai shugaban kasa ma ya yi zancen da ya ce za su yi tsari in Allah ya da nan zuwa gaba Nijar za ta zama kasa wadda sai ta taimaka ma wasu kasashe saboda menene saboda shi ya reda da akwai matasa kuma matasa su ne karin kasa ya da wannan matasa ai an ka samu musu tsari iri-iri na aiki cikin kasa za su yi kenan mu babu abu da mu ce mu sai dai mu ƙara kawo goyon baya mu gare su mu ba su ƙarfi wannan tsari da suka ce za su sa Allah ya ba su sa'a ya kama musu wannan tsari su yi shi cikin kwanci hankali kuma Niger kuma su matasan Niger il faut mu da annan da kowa da kowa wanda ke kana shi gudunmawa ya sha hankali su in hanka ce an yi tsari na matasa wanda za su aiki sai ka yi do cikin abun ka ba wai ka san akwai wasu matasa ba su son akwai ba su san wani aiki irin wannan na noma da mm. gandari a rukubu san da wannan aikin na gandari ba da noma ya yi komi don yau in kuɗi gare ka sai ka ka sai shinkafa kai mai aikin bit mai noma za ka kai ma kuɗi kai mai aikin bit mai nama za ka kai ma kuɗi dauka miliyoyin da ake kawo eh. zuwa ana so abinci daga kasashen waje effectivement an ce cikin gida ake ake noma wayannan abincin kaga shi ke voilà na so in zo nan bai ka rige zakari don in kai ta a gurguje paske na san da bamu lokaci mai wannan duka in ka diba ka gani tsari ne wanda ya kamata mu kawo goyon bayan mu shi ma cikin labusan ne ke cikin zancen kasa yake cikin ta kasa yake kenan mu kawo wannan goyon bayan mu mu sa musu ma'aikatan eh, ga namu tunda za su ka tsari to sun kawo wannan tsari mun san da kullun cikin ta akwai wanda ba san ta yake kyau ba mu matsala matsala su ma daga bayan sun gane na san da insha Allah za su wa su kama wannan tahiya in ka tsari aka sa sai mutane su ka goyon bayan da suka ka goyon baya biskan wannan milki suka ka goyon baya biskan wannan shugabanni suka ce mun goya muku baya mun rere da ku to an ka tsari an kasa na kasa kowa ya kana shi goyon bayan da kasashe na kusa gare mu suke da Burkina ai kun gani akwai Burkina an gado etudiant ma ne na agronomy masu harkar noma suka ce kowa a bashi eka eka ya gwadi nashi kishin kasa zai sa pomme zai sa tomati ba shinkawa kaɗai ba wannan sun ma shinkawa daɗi sai a yi wannan noma na rani wanda shi bai kacewa mm. sai a yi aiki saboda kasa da kasa duk bata da yunwa to alhamdulillah ai kun ga inda aka wuce juna tsaro ne da yunwa mm-hmm. in dai baku da yunwa kun koshi kuma akwai tsaro cikin kasa babu abin da ya kai zaman laya sai a amince ma da wani abu to don shine muke so in mata in eh, wannan aiki da eh, wannan tahiya da mahukunta suke yi na yanzu suke kawo wannan tsari-tsari in sun ka irin wannan tsarurruka ya kamata matasa su gwadi kishin kasa su gwadi kishin kasa da suka gode shi haka su zo zuwa wannan aiki ba wai dan kana aiki na service ba ko kuma kana kai mushe ne na na gwamnati ko na abun ga kace baka irin wannan aiki ya kamata in an kace ga aiki ko kai mu ne na gwamnati akwai samdi dimash akwai kuma kana ai ma ka kwanje cikin kwanjen ka sai ka je ka yi tsari irin wannan ko ka shiga gaba tunda akwai wanda ba su da aiki na gwamnati tunda tanawa ka yi su ilimi na husaha na wannan aiki sai ka gwada musu in ka sauka ma da aiki kana taya paske shi noma da kiwo yana da kyau duk kudin da zaka samu in miliyoyi ne yanzu ma ka kare gayi waje ake da kuɗi don kinan in an ka koma an ka mai da karfi biskan wannan noma an ka koshi zai sa ma matasa su mance tunda ko wanga eh, yaki da ake da ta'addanci matasa ne ake aiki da su sai a gwada musu yan kuɗi a bunga a sha hankalin su mai yan hankali wannan tsari an kasa cikin aiki mutum na samun na kanshi bai ta ya bada rayuwar shi zuwa ga wani kashe-kashe da abunga wurin da gari ke hajiya mai muna a matsayin ku na mata kuma ba a farko a baya ba a cikin wannan tafiyar duk lokacin da aka yi ce an yi kira kuna tare da matasa ana gwagwarmaya a cikin wannan tafiyar kuma an san da mata su ma suna da kishin ganin cewa eh, sun dogara da kansu wajen yin kana ƙananan sana'o'i ko kuma ƙirƙiro su kamfanoni masu zaman kansu da su gashi ana cikin wannan tafiya lalle har yanzu da sauran rina kamar yadda sani ya faɗi ce lalle har yanzu akwai kokowa a gaba yanzu ne aka fara ta ba matsala shi Allah ganin kuma za a yi nasara akan ta ke yanzu kamar a naki tunani a bangaren hukuma ta wace wani irin gudunmuwa ne kike gani ya kamata a ce mata da Nijar su ma sun kawo a cikin wannan tafiyar na ganin cewa kasar wato yanzu ta dogara da kanta ba kullum ta tara hannu a waje ana neman taimako ba to masha Allah zakari na shi dadi da kun gayyace ni nan kanal tuwa mhm. e eh, mu mata zakari baka gani tun da azumi ya fara har yanzu akwai abun cikin kasuwa kowane iri in lemu ne kala-kala akwai in na miya ne su shu su karot su kayan legume ko guda ne eh, kudi bai hau ba kudi eh, kullum yana zawa kasa ne tun ni ga azumi na saye eh, karton kin tomat shika biyu wallahi hmm. na saye sakitin albasa na saye shi Eh, jikabiya da in an gaya maka hakanan zaka tamani ba kamata mani hakanan amma yanzu mu mata mun san da yanzu labu sanni ya wuce zanken kasa ya wuce labu na gina da gina kasa labu yan da gina kasa yanzu shine mata in ka tai kaman mu muna da mata da mun ba su abun ga sai su karot su shu su tomat mi in ka ta yi yanzu ka ta yi wani tagabati wani bubon karma sun yame duka hai har tilbir hal ayyur hatira mun ba su suna aiki yanzu niger ka dauki tun janvier har december dudun kayan da kana so in abun ga kayan miya ne su tomatikin nan kana samun su kuma ba da kudi ake ba abun ga ba ne ana kara kudi a'a yanzu kullum akwai abun da kana so mu mata ka ta yi doso wajen doso mata masha Allah suna cigadage suna mai suna eh, mai kala-kala bulanga jimi da dukan mata suna yi kuma suna kwapto mun ba su abin da suna yi da su ka ta yi dogon duki suna yi gujiyansu suna yi beruwa sun kara kuma to masu wurare kamar yadda kuka saurara wannan zazzafin muhawara kenan kaɗan daga cikin abin da muka samu kawo muku a ƙasar jamhuriyar nijar ɗin inda dai a cikin wannan muhawara kun ji abubuwa da dama a dangane da tafiyar ƙasar jamhuriyar nijar yayin da wato bayan juyin mulki tafiyar ƙasar ta canza fiye da yadda ake tsammani a yanzu dai batu ne na labasanni kamar yadda janar Cani da sauran sojin cnsp suka bayyana kuma alhamdulillahi 'yan ƙasa sun karɓi wannan zance na ƙasa inda suka tashi suka kama wa sojin cnsp ake ta kokawa har kawo yanzu wanda babu shakka wannan kokawa an yi ta yadda ya dace tun daga kan lokacin da aka kori faransa wannan shi yake nuni da cewa tabbas 'yan ƙasa sun tashi akan wannan kokawa kuma alhamdulillahi an cimma abin da ake so kowa dai ya san cewa ƙasar faransa ta daɗe tana yi wa jamhuriyar nijar kama karya tana yin abin da ta daga dama na kwashe arzikin ƙasar duba da cewa ita tsohuwar uwar gijiya ce ita ta raini ƙasar nijar wanda dai zuwan sojin cnsp suka ga cewa tabbas idan da faransa a cikin ƙasar nan to fa abubuwa ba za su tafi yadda ake so ba kuma faransa ba za ta taɓa bari nijar ta ci gaba ba domin idan ta ci gaba za ta bata hakan ce ta sanya sojin sai cnsp cikin tunanin da allah ya basu da kuma hikima suka bullo da hanyar kore faransa yayin da suka kore ta a yanzu ita ma amurka ba ta da wani amfani a ƙasar, shi ya sanya suka yanke duk wasu hulɗa a yanzu su ma za a kwashe sojojin amurka daga kasar tabbas kasar jamhuriyar Nijar. ana sa rai nan da wasu shekaru za ta samu ci gaban da za ta yi kafaɗa da kafaɗa da kasashen da ake gani sun fita. To masu saurari wannan karshen rahoton kenan na muhawar da muka kawo muku ku ci gaba da bibiyar wannan tasha mu domin samun ingantattun rahotanni a dangane da abubuwan da ke faruwa. Mai saurari muna roƙonka idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka ka dangula mana alamar subscribing sannan ka danna ƙararrawa mun gode.